السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة تقص قوات الرجب إجرام زن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da shida ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha shida. a ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitabil aziz na diktor abdulazim bin badwi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai mana ƙarƙashin kitabu sala littafin da malam yake tattaro mana bayanai da suke da alaka da sallah kuma yadda muka sani muna ƙarƙashin gaban da malam yake mana bayani akan hukunce-hukuncen sujjadar sahau ko sujjadar rafkannuwa a cikin sallah idan mutum ya mantuwa mantuwan shi yana kasantuwa ne kamar yadda muka bayani in ma dai ƙari ne ya yi a cikin sallah ko kuma ragi ya yi ko ya kasance ya shiga cikin rudanin da ya kasa gane shin ragi ya yi ko ko ƙari ya yi ta irin nan akwai abubuwan da ya kamata a ce mutum ya yi to shi ne a yau za mu tashi inda mala ya ce mahalluhu mahallin da ake sujudu hau? azhar al alfarƙo al-farqu bayna ziyadati wan naqas fala yace cikin maganganun malamai maganar da tafi kowace fitowa ƙarara shine wajibi ne a tsaya a tantance bayanai dangane da al'amarin da yake da alaƙa da ƙari ko kuma ragi a san menene ragi da hukunce-hukuncen ragi a san menene ƙari da kuma hukunce-hukuncen ƙari a cikin sallah wa baina shakki ma'at harri, sannan kuma a tantance bayanai da ke da alaƙa da abin da ya shafi kokonto da kuma kirdadan abin da yake shine daidai idan mutum ya zo a sallah ya kasa gane ragi yayi ko ƙari yayi ga yana cikin shakka ko to shakka iri biyu ne akwai shakkan da mutum zai iya kirda don kai ina ganin raka uku ne har yaji zuciyar shi ta natsa kan uku to wannan har ke akwai shakkan da mutum zai kasa karkata a kan kowace ɗaya daga cikin ƙari ko ragi wannan kuma hukunci zai zo na daban akan shi mala ya ce wa shakki ma albina ya alal ya kai. sannan akwai shakka da za a ce mutum ya ƙoƙarin gini kan abin da yake da ya yaƙini menene ya yaƙinin mutum a cikin ran shi raka kaza to yi gini kan wannan to sai male ce fa inna haza ma'ama fihi ministi imalin nususi kulliha duk waɗannan abin da ya shafi ƙari a cikin sallah ko ragi ko shakka ko dado ko shakka tare da gini akan abin da mutum ya sami ya kini akan shi to ana amfani da nassi ne a cikin waɗannan al'amura baki da. ba wai tunani ne na molanka da kawai mutum zai yi nazari ya ce to kaza ba ne kowane ɗaya daga cikin waɗannan in an zo wa mutum da shi to za a kawo nassi da ya tabbata daga annabi ga yadda ya ce in haka ya faru a sallah ga yadda mutum zai mahala ce sihil farkul sannan kuma akwai bambanci tsakanin dukkaninsu wanda hankali zai iya ɗauka kusa akwai mutumin da zai zo da bayani amma hankali ba zai iya ɗaukan wannan bayanin da ya zo da shi ba to za a zo da alfarkul ma'akol allah maɗaukin sarki ya samu dace mahala ce wa zalika annahu idza kana fi naqasin to yadda al'amarin zai kasance idan ya zama a cikin sallah mutum ya samar da ragi ne ka tarkita shahudul awwal misalin wannan ke ne kika zo sallah sai baki samu kin yi tahiyan farko ba ihtajatis salatu ila jabri wannan sallan naki tana da bukatan a kullata ko a daurata ko cika ta yanzu tambaya a nan kin ɗago daga raka'a na biyu kuma a cikin sujada na biyu me ya kamata ki a wannan lokacin ina ganin zaki zauna ki ta hiyaku sai kika manta sai kika miki ki tashi tunawa da ta hiya yi a wajen ba har sai da kika fara karatun fatiha tsaye sai kika tunu, ai raka'a biyu kika yi kuma kamata yake zauna ki tahiya amma kin manta kun sai yana daga abin da ke sa mutum ya tunu, raka'a nawa yayi shine ba maki a raka'an farko kin karanta Fatiha da suratul a'la ne a raka'a na biyu ke karanta Fatiha da suratul gashiya to sai kiga a ah, ɗayar ka biyu ne ga abin da na karanta a cikin waɗannan rakowa'i duka amma kuma kaga abin mamaki ban yi ta hiya ba kun fahimci wannan to yanzu sallanki ƙare kika yi ko ko rage kika yi rage ko to yanzu kina da bukata abin da zai cike maki wannan giɓi na rage da kika yi kina da bukatan wannan matuka mahala ya ce wa jabruha ya kunu ƙabla salami to yadda za ki bi ki kulla wannan ragi ki cike wannan geɓe. to zai zamanto kafin sallama ne litattimma bihi salatu saboda ki cika sallam. kin ga da yake rage kika yi to hanyar da za ki bi ki toshe kafan wannan ragin to za ki yi waɗannan sujjadu na sahu ne kafin sallama fa inna salama mala ya ce domin kun ga sallama kuwa ta halilun minas sala wannan shi ne fita daga cikin sallah inda misali a lokacin da kika rage a sallah kina zaman ta hiyan ƙarshe sai kika sallama har yanzu sallan ta tafi da ni da giɓin ragi to amma cin da ragi ne to kafin ki sallama sai ki sujada wancan tahiyyar da kika bari kinga kin cike wannan gurbin kenan kun gane hikiman da yasa aka ce ragi a sallah sujada kabla za a yi ko to mala ce wa in kana min ziyadatin amma idan ya zama matsalan da aka samu cikin sallan naki ƙari ne ka raka atin, misali raka da kika ga ƙara walam yajma fi salati yi ne, kuma ya zama a sallan baki ƙari guda biyu ba bal yakunu sujudu da salam to nan sujadan da zake bayan sallama ne to mu tsaya mu kalli wannan maganan da mala yake mana da kyau yace wa ka kana min ziyada in ya zama misali a sallin kin yi ƙarin a ƙarin raka ɗaya ne ya ƙarin raka ɗaya kin yi raka hudu sai kika manta kika miƙe har kin fara karatun fatiya ko kuma har kin yi ruku sai kika gano up up up wannan fa sallama ya kamata in zauna in yi bayan wancan tahiyan kin yi me kenan kin yi ƙari sai ki dawo ki zauna sai ki tahiya sai ke sallama yanzu kin ga kin yi ƙari a cikin sallan naki ko eh to yanzu ana za zaki sujada shine malai ce ba'adi za a yi kafin mu zo wajen in kike ba'adi ita ba'adi zaki raka sujada guda biyu ko da wannan ƙarin da kika yi da ba'adi da zaki zo ki in kin haɗa su waje ɗaya sun zama mai. sun zama kamar nafila raka a biyu ne an gano wannan da kyau ku za a baki ladan nafila raka a biyu za mu tattauna wannan to sai mala yake cewa wa iza kana min ziyadatin karaka'atin lam yajma fi salati bayna ziyadatayn a ce a sallan mutum bai ƙari iri biyu a sallan ba bari ke da kika miƙe a raka'a ta biyu madadin ki zauna ki tahiya sai kika manta sai kika miƙe kina miƙewa sai kika tuna sai kika dawo da kika dawo kin ga wancan kuskuren da kika yi na mai na rage kin cike wajen yanzu menene kika ƙara a sallan miƙewan da kika yi kuma kina gama sallan madadin ke ta tahiyya ke sallama sai kika ƙara a ɗaya kin ga ƙari nawa kika yi a cikin sallan ƙari biyu kika yi ta yanzu sujjadan sahau guda nawa zaki eh na guda ya guda ɗaya eh ɗan yi mi ku yi magana mana yanzu misali an yi raka a ɗaya kika raka na biyu madadin ki zauna ke tayya sai kika manta kika miki, sai kika tuno ai zama za ki yi ki tahiya kika miki. kin inda kin ci gaba kin yi rage kenan za ki kabli sai kika dawo kika zauna kika yi tahiya yanzu kinga a cikin sallan ki babu rage sai me sai kari yawa to in kin gama sallan a haka wata sujada za ki ba a za a yi na gode to amma kafin ki sallama a raka'a na hudu sai kuma kika karo raka'a ta biyar cikin mantuwa yanzu ƙari nawa kike a cikin sallan ki ƙari biyu ko yawwa yanzu wancan ƙarin na farko akwai sujada kabli da zaki raka'a ba'adi raka'a biyu ko to ita kuma wannan ƙari na biyun kuma fa kun ji maganan da ake ai maganan mai karfi ce wani wanda ta ce wai wai sujada guda ɗaya za ta yi Allah ya gafarta miki eh ke ma ɗaya kika ce za a yi madadin biyu Allah ya gafarta miki sai wa hmm mene sujada ɗaya za a yi Allah ya gafarta miki sai wa na'am jira daya Allah ya gafarta muku dukkan ku nan masu jira daya kuka ce za yi Allah ya gafarta muku ma kun taba kuskure sujada biyu za a yi mun gano wannan ba ku zauna karatun ba don Allah jira daya in kika zauna za sujada daya sai ke dawo sai ke sallama oh to ku tsaya ku ji ni ne ban gane ba na ɗauka sujada ba a sujada ɗaya ake yi oke sujadu guda biyu amma ƙwaya ɗaya madadin sujadu guda biyu so biyu ba za a yi haka ba ai bayani za ku yi <laughs> ku gane na oke ba sujada ɗaya ana yi mana wallahi ana sujada ɗaya ana in mutum abu ya burge shi ji daɗi zai sujada ɗaya mana in mutum ya karanta alkur'ani wajen sujada sujada nawa zai yi ɗaya zai kin ce ba sujada ɗaya ga sujada ɗaya alkur'ani na a cewa ta ba a sujada ɗaya to sai a kawo mata inda yake yi yanzu kun gane yanda zaki ƙari guda goma a sallah misali in zai yiwu sujada sahawa guda nawa zaki ɗaya zaki madadin kowanne ke mata nata daban an gane wannan to mu ɗauko wani magana da Abdulrahman mai akhdari ya kawo manna ƙasa wa zada to yanzu kika yi rage a sallah kuma kika yi ƙari to sujada nawa zaki a ku ku ci don Allah mai adalci ke ne kika zo a raka na biyu madadin ki ta hiya ta kika biye ki kuma baki dawo ba definitely a cikin wannan sallah na naki ne kika yi kafin ki gama sallan kuma sai kika ƙara raka ɗaya kin yi mai kenan to yanzu sai kike sujada qabli saboda me ragin can wannan ƙarin kuma fa bari ku ji inda so samu ne kai waye ai adalci in kike tahiya madadin ki sallama ki sai ki sujada guda biyu na me na qabli na wancan ragin in kuma kike sallama inda adalci zaki sai ki rako sai ki sujada guda nawa guda biyu na ba'adi na wancan me ƙarin da kike yi da Allah jama'a abin bai fito ba na bai fito ba to ya kai bai fito ba na ha ai mu bari ku ji cewa muka yi ayi adalci ya akash inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ana ba ku kuna roƙo yanzu misali idan aka yi rage a sallah sujada me ake yi ko in aka yi ƙari a sallah sujada me ake yi ke sai kika kara guda biyu kin yi rage kin yi ƙari sujada sau nawa zaki sau ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a to yanzu misali ba'adi ki mata adalci ba kenan ok addini ba cewa ake adalci ba kenan ana neman menene nassi shi sa malam tun a baya ya gaya mana wannan harka ne da aka dogara kan me akan dalili kuma ake sujada kabli ya ɗauke kablin kuma ya ɗauke ba'adin yawon to kun gano wannan to dama abin da nake so ku fahimta kenan idan ya zama ana yin addini da ra'ayi ana yin addini da ka to an shiga matsala kuna fahimtar wannan in ya zama da ra'ayi ake shi sa sayyid na ali yake cewa lauka na dinu ra'ayi da addini ɗan ra'ayi ne la kana asfalul huffi aula bil masimin a alahu da ƙasan hofi ya fi dacewa a shafa yau ai ƙasan hofi ne ke taka ƙasa ko ya taka datti ya taka abubuwa to amma a shari'a sai aka ce a shafi ina saman madadin ƙasan amma da da ra'ayi ake addini ƙasa za a shafa kun gani yanzu da da ka za a yi me ya kamata sai a yi sujada kabli kuma a yi sujada ba'adi yawwa bari ku akwai wani sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu kuma zan yi jarabawa a ƙarshe za a gaya min wani sahabi ne da suke tafiya shi dai ya san idan mutum ya samu matsala bai samu ruwa ba sallah ta zo ta same shi gudun kan lokaci ya wuce to zai yi taimama sai ya sallah to shi da aka yi wannan tafiya sai ba ta same shi to sai ya kiyasi kun gani mutumin da janaba ta same shi me zai yi wanka ko to kuma yanzu shi bai da ruwan wankan ko ga ruwan da dai lalurori to sai birgima a ƙasa ya ibi ruwa ya birsi ne ko ina da kifin dai ana wanka da ruwa ya yi da yashi ya wange share ya wange jikin shi kaf yanzu wannan abin da wannan mutum ya yi ya sunan shi a'a ba sunan wanda ya abin nake so ba mu gama hun tukuna a ji gaugawa irin abin da kuka yi shine barin ba ku labari kafin mu dawo akwai wani mai kuɗi ne wannan labarin dr ahmad biyu ke kano ya kawo shi yana da wata al'ada duk sanda ake zaman majalisi sai ya yi atishawa in yi hamdala in ka ce mashi yar Lah, ta je ɗauko naira dubu ya baka to sai zama talakawa suna son zama kusa da shi rannan wani ba sai ya jo labari ya zo ya zauna kaga in ya samu dubin nan ya raba ɗari biyar biyar cefanen yau da cefanen gobe alhamdulillah yana zama ku sai Allah ya taimake shi yana atishawa alhaji kenan kafin ya ce alhamdulillah kaga zai kokari ya sauri ya riga kowa don ya samu sai ce yarhamukallah sai alajin ya kwashe shi da mali. ya ce sai ka jira in yi suna ko kun gane wannan ta ku je ku jira in sauka to kakwai gaugawa man ta'ajjala bi shay'in qabla bida'ihi uqiba bi hirmanihi duk wanda ya azarbabi kafin abu ya sauka to za a mai hukuba na hana shi wannan abu to yanzu wannan abin da wancan sahabi ya yi in janaba ya samu mutum yanzu sai birge ma a yashi ya yi eh ya biyi ba ku saurara kuna ba ni mamaki ko ku bayan salafiya ba ne a nan wajen eh eh ko ba ku ba ne ai mun ce mu 'yan salafiya muna bin ƙor'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi dawa yanzu amma rubuni ya da ya wannan aiki shi ba sahabi ba ne don menene ba za mu ɗauki wannan fahimta nashi ki riga aje buhun shi. in ka yanzu ku saurara yanzu ammar kuna son ku ce ammar ba sahabi ba ne sahabi ne kuna son ku ce aikin ammar ba za a yi koyi da ammar bin yasir da annabi ya ce sabaran ala yasir inna kumul janna ba na'am inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ke hakaratin ki ya kai ki ci amma ya kuskure jama'a ku gane ma hanya ke ma sabi ya kuskure ke ma ya kuskure ke ba yayi ya kus inna lillahi wa mai gyara wannan ne ta mai gyara ke ke mai gyara ke waye gyaran ok to abinda wuke nufi a shi ba kowane aiki ne na sahabi za a ɗauka aiki da shi ba eh ba kowane ba ne ok annabi ya mai gyara a nan ko ya ce inna ma ya fi ka an ta kula biye dai ka haka za haka annabi ya ce ko ya ishe ka dama dai haka kai da tafukan hannu sai annabi ya nuna mai yadda za a yi ko kinan yanzu ashe idan aikin da muka ce za mu yi da fahimtar sahabbai da ayyukansu sai an tace yanzu fatoyinmu da ayyukanmu dole yana da bukatar sai an me sai an tace kuna gano wannan ba kawai mutum zai zo ya tinga faɗin magana kamar an mai wahayi sai an tantance an tace kun ji daya yanzu misali bayan raso manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Khalid bin walid aka tambaye shi cikin ne yana azumi yana su ne yana azumi ba mantuwa ba zai samu ɗan biskit haka ko ɗan alewa ko ɗan riɗi ko ɗan cingam ya ci abin shi ya ce ba komi azumi shi nanu kuma ya inganta khalid ya faɗi wannan to ko mu mun ce mu salafiya ne za mu bi qur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da to yaya eh za mu riga cin mu yanzu dan cin gam mu ba a to ga fatuwan sahabi ina na manzo Allah me manzo Allah yace me manzo Allah yace sai kin fada me manzo Allah yace na'am na ke eh, wace sai an mantuwa shi fa sahabi ne na annabi ya ga annabi ido da ido yana nan qur'ani yake sauka mu jahidi ne ya bada fatawa yanzu fatawan shi ba abin dauka bane naki za a dauka yau ku saurara mai annabi ya ce a wannan na mantuwa daban wannan na da gangar ne in hmm, kina sani aka yi magana ba me ba azumi aina dalil a ga sahabi ya ce ba komi e ku magana ga sahabi ya ce ba komi na a ba ce mi koyi da su wa man shakikin rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yatabi ghayra sabilil mu'minina sabon manzon Allah kenan sai ce ni wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira na yanzu wani kuskure ne wa kuna bani mamaki yanzu cikin malamai magabata wayar riga ku cewa wannan fatawa na wannan sahabi ba daidai bane hmm. cikin malamai magabata waye riga ku fahimtar cewa wannan fatawa na wannan sahabi ba daidai ba ne babu dalili eh wato shi kenan kun ga alhamdulillahi yanzu kin ga in na zo da ramadana za mu tafsiri ina na aji dan biskit ina a nan wajen da dan abun ina dan abuwa na kar wanda ta ce min ba daidai ba ne ha na yawwa to ku saurara yanzu ni yanzu ban da yanci in yi aiki da fatawan sahabi ban da shi a eh. ke ke dama duk fatoyin sabai da za su yi sun kai wa manzan Allah ya ce daidai ne wanda aka yi bayar rasuwar manzan Allah fa ku tsaya ku tsaya to kawo ayan ke kawo ayan sun ci akwai aya to ku kawo ayan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jama'a kun ji kun ji wata magana wai fakulu washrabu hatta yatabayyana yawwa ke ma baki yadda ba yawwa haka nike so ita ma ta ce ba ta yadda ba kun ji qur'ani ya ce ku ci ku sha har sai kun iya tantance duhun dare da hasken alfijiri sai ku daina ci ku daina sha kakkuci komi kakku sha komi sun matin musu yama ilan laili sannan ku rike bakinku ba ci ba sha har sai dare ya shiga ta ce wa wannan shine dalili yanzu don Allah al'umma annaba akwai dalili cikin wannan ayan ta kawo akwai ina ina ne wajen dalilin akwai ok to yanzu abin da nake so in fahimta cikin maganganunku cin da kun san fahimta fuska yanzu kuna son ku ce cikin sahabbai kaf malamansu da kula fa'o ba wanda ya fatawa irin fatawan khalid ibn walid sau da aka sai a ɗauki fatawan jumhuru a aiki da shi sai a ajana shi fatawan a ce ya yi ijiti hadi ya yi kuskure yana da lada ɗaya amma ba za a koyi da shi ba ai abin da za ku yi bayani kenan kuna fahimtar wannan da kyau ku ke zo na batun haka take alhamdulillah tukunga na shigo muku da waɗannan bayanan ne saboda yanzu akwai wasu miyagun aƙidu da suka fara saɗaɗowa ana sa rika fakewa da irin waɗannan kurakurai da sabbai suke wajen fatawa ana cewa cin da kun ce ko masu bin sahabbai ne to ya za ku yi da kaza ya za ku yi da kaza ya za ku yi da kaza to daɗin da na ji duk inda aka ɗauko aka shigo da bayani za ku ciji a kan abin da aka karantar da kotun da zan iya kawo muku fato irin wannan sun fi ɗari wanda kuma ya ba daidai ba ne kuma yaro ne kawai zai je yi nazari in yi nazari zai sai zo ya faɗa abin da ƙwaƙwalwan shi ai kaza ya fahimta sun ga yi magana sai ce fahimta ba kyau ne irin taka dai ba kyau Allah ya taimake mu yanzu ko kun san ko kun san akwai irin siyan sun bayyana kaduna suna cewa wai idan aka samu zaman lafiya a ƙasa Allah maɗaukin sarki ya yi umarni da cewa a daina yin sallah su musulmi ne amma musulmin da ba sa sallah in ka tambaye su me yasa ba ku sallah sai ce qur'ani ne ya hana su yin sallah ai a cikin alkur'ani Allah madaukin sarki ya ce idan kuka samu natsuwa aka samu zaman lafiya fa aqimus salata to ku tsayar da yin sallah inna salata ita sallah dai kanat alal mu'minina kitaban mawquta tana da rubutaccen lokacin da Allah ya ce a rika yin ta ku gano wannan ma'ana za a yi sallah ne a lokacin da ake halin tsoro da rashin kwanciyar hankali amma idan hankali ya kwanta to sai a daina yin sallah za a Najeriya ana cin kwanciyar hankali mai wani ba ne kai muna yin sallah yan tsakani da Allah ba ƙur'ani suka ja ba faƙi musalata mu sai mu ce Allah ce a tsayi da sallah yadda ake yinta ba yadda ake sallan tsoro ba amma su sai suka ce a sallan ne za a tsayar a dinayi to in kika ke tsayawa tsakaninki da Allah ki koyi ilimin da ya dace a inda ya kamata in kin ganki a wutan jahannama laifin wa laifin ta ne yanzu misali kunga wani ayin qur'ani ne suka ɗauko suka batar da mutane ko akwai ko su batattun da suka bayyana su kuma yi suka a hadisin annabi da ke cewa idza shaddal bardu idza shaddal harru fa abridu da salati idan tsananin zafi ya tsananta to ku sanya ya salla. sai suka ce au to idan zafi ya zafi sanya ya salla? to sai a ɗauki sallan azahar sai a tafi a yi ta can ƙarfe biyar na yamma domin kai sallah zahar ƙarfe ɗaya har yau da zafin mai ƙarfe biyu akwai ƙarfe uku akwai ƙarfe hudu akwai amma ƙarfe biyar ana sa ran rana ta yi mai ta yi sanyi suka ce ƙarfe biyar ya kamata a yi sallan azahar in an kai shida saura kwata sai a la'asar kuna gane wannan da kyau ku yan fa abridu anis salati kenan ku sanya ya daga wannan sallan kuma sai su dauko hadisin annabi sai su girke miki to sai ki ci madalla yanzu wannan fassarar naku a bisa fahimtar wa kine yanzu dole in mun zo muna karantar da waɗannan hadisan muna da buƙatar mai sharhin hadisan mu fito da su fili ƙarara don kowa ya fahimci menene ake karantar da shi ana fahimtar wannan ko zan iya kawo maki irin waɗannan matsaloli da suka shigo da shi a yau cikin addini wanda wannan ya fi guda dubu kuma ƙoƙarinsu ne su ɓata addini kawai su kawo ruɗani a cikin addini kuma su kin je same su ba malami a cikin su karfata amma tun da dai ana ce musu ustazai ne kuma za su iya karanta bakin larabci su faɗa abin da suke so to mutane sun yadda su malamai ne Allah madaukin sarki kiyaye to yanzu a cikin karatunmu in mun dawo mala ya ce wa'iza kana min ziyadatin idan ya zama abin da ya faru a sallan mutum ƙari ne kan raka'atin kamar misali mutum ya ƙara raka'a lam yajma fi salati baina ziyadataini kuma bai hada ƙari biyu a sallan ba bal yakunu sujudu ba'da salam malai ce anan sujada ba da kade za a yi li'annahu irghamul lishaytani dan ita wannan sujada da za a yi na sahawu to za ta zama kunyatarwa ne da tozartarwa ga shedan bi manzilati salatin mustaqilla wannan za ta zama sallah ne mai cin gashin kanta jabara biha na ƙasa salatihi wanda ya amfani da ita wajen ƙulla na ƙasan da ya faru a cikin sallan shi yanzu ku ji abin da malam ya faɗa a lokacin da kike sujadar sahau to wannan za a baki lada kamar na fila raka biyu ne fa kuma yanzu kin gyara sallan ki daga wancan na ƙasa fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama ja'ala sajadataini ka raka'atin da annabi ya sanya waɗannan sujjadu guda biyu na sahu da zaki a madadin raka ɗaya ne in gyara sallan ki ga kuma lada mai girma ina fatan mun gano wannan da kyau kin za a ƙauye inda ake gane wanda za a ba limanci shine an kira mutum aka ce mashi in an yi ƙari a sallah me za a yi Allah bai sani ba in an yi ragi me za a yi Allah bai sani ba ke kake je da nisa mala albani yake ba mu labari a nan nan muciya a masallacin dattawa ne na can muciya wani abu ya faru aka fito ana ta gaddama kamar za a yi fada sai ga mala ya zo wucewa ya ji dattawan unguwa na hayaniya sai ce masu a ah, lafiya suka ce malam awwalu yanzu al'amarinku na gaddar dami da kuke a masallacinku na izala har ya shigo masallacinmu sai ce a ah, alhaji me ke faruwa ke ce gasu nan wai an yi sallah an gama wai sun ce wai liman ya yi rafkanuwa ya yi sahau ya ce don allah liman ɗin nan yau shekara talatin yake sallan nan rafkannuwan nan ba ta taba kama shi ba sai yau to ba za a yaje mu liman ba <laughs> ya hana a yi sahau ya ta hayaniya wai sahau ta kama liman to shi da ta kama shi a yace mai mana gano wannan wannan wani irin jahilci ne a gari irin zari a ce a ko mutumin da bai san wannan ba kuma su ne masu fada a cikin al'umma bala'i ya faru ko bai faru ba Allah ya kiyaye to Allah sai kun yi da gaske shi yasa da a ce ya halatta a ce mata su za su rika yin limanci to karshen tafi an kusan lokacin da mafi yawancin maza sai dai su bi sallah ba Allah kama ka san mu akwai mu da barazana ne kuma wannan barazanan ba karamin taimakon mu take yi ba an gane mutum zai zo gida matan shi ta fi karatu amma za ta faɗi karatun daidai ya ce ke ke ba ga miki wannan karatun daidai ne ku koma ki ƙara tambayo malamin ki wannan karatu. ba daidai ba ne ya ɓata zai ce ana biyan kuɗin makaranta a banza a wofi yana zuwa tunda yana da hikima ya ji dimma ganganin da kika faɗa kuma ya haddace sai je samu wani malami ci ta malam karatu kan kaza sai a mai bayani tsaf sai da gida ya riga ya sa miki shakka kuma ya riga ya tsorata ki yana zuwa sai ce a me ma ke ka faɗi ran wajen karatun nan kina ƙara maimaita sai ƙara miki sharhi ya ce to ai in baki manta ba san da kika faɗe shi ɗazu ai ba haka kika faɗi ba ya sa ki a cikin me ruɗani to da haka wasu mazan suke barazana amma kuma kakku yaudaru da wannan maza fa sun yi karatu ba eh da yi gan tun da aka yi najeriya ba taɓa wata mace da ta kai abubakar goma karatu ba kwan taɓa jafar fa albani fa kabiru gomba fa akwai akwai in akwai ke faɗi musa mata wa'azi a tukur yau bayan sallan isha'i mu ga abin da zai faru mu gano wannan da kyau ko Allah madauke zarge ya sa dace ai in kin ga abin da mutanen zare ba su hada wani waje yau ba ko to Buhari ne zai lacca shugaban waliyan farin jini na Najeriya baki daya mala yace wa kazalika idza shakka mala yace haka idan mutum yayi shakka wata harra kuma yayi kokarin kirdado daidai fa innahu atamma salatahu to nan sai mutum ya kokarin cika sallan shi wa inna masajadatani litargimi shaytani to sujadu guda biyu da zai na ba'adi to shi ma wannan kunyatar da shaytan ne fatakunu ba'da salami shi ma bayan sallama zai barkuci ita wannan surar ke ce kike zo kika yi sallah kina rakawa na uku a sallan azhar sai kika shiga cikin ruɗani kina tambaba shin wannan raka'a ta biyu ne ko raka'a ta uku ne ko raka'a na hudu ne kina cikin wannan sai kace kai anya wannan sallan ba raka'a ta uku bane kuma raka'a ta uku kike sai kika ji zuciyanki ta natsa kan cewa sallar raka'a nawa uku ne sai kika karo raka'a da kika tahiya to anan ba qabli zaki ba sai ki me sai ki ba'adi bayan kin yi ba da sai ke raka na fiye sai ke sujada guda biyu to kin kunye ta shedan sai kuma ki samu ladan nafila raka a biyu kin ji da idan raka hudu kika yi kika karo ɗaya ta zama ta biyar to wannan sujadu guda biyu da kika yi da wancan raka ɗaya da kika ƙara ya zama me ya zama nafila raka a biyu kin kunye shi dan kuma ga lada kin tashi da shi shi fa musulmi baya asara ne kwata-kwata in kin ga musulmi yayi asara to ba annabi yake bi ba Allah ya shirya da mu waka zalika idza shakka malai ce waka zalika idza sallama <clears throat> haka al'amari yake da mutum zai yi sallama wa qad baqiya alaihi ba'd salatihi alhali sallan ta yi saura misali wani lokacin nan ba muna limanci ba mutum sai zauna a raka ta uku a sallan isha'i kuma ikon Allah duk yawan masallacin ba wanda zai gane a na taba yi nike liman na zo ne raka uku na zauna har na gama tahiya tsab mun gano wannan na zaro sallama na zubata duka masallacin kowa ya zaro nashi ya zama aka sallama sallar duka kuma na juyo kowa ya gyara zama kuma wallah ba wanda ya gane sai can wani a waje ne ya leko ya ce malam sallan nan da an ba raka uku muka yi ba kun gani na ce a raka hudu aka yi ce a uku ne sau da shi yana gida ya ji an yi raka daya ya to kuma ya samu raka uku ya kamata a ce eh, ya rasa daya ya zo kuma ya samu uku da mu a biyu ya samu sori biyu ya samu ya ce ya zama raka nawa uku kamata yi yanzu shi yana da raka ɗaya mu kuma mu mike mu karo raka ɗaya samu uku an guje mai da nawa da ɗaya kuma an yi sallama to kuma wallahi masallacin ba wanda ya gani ni ne na tuna a raka'an farko na karanta sura kaza a raka'a na biyu na karanta sura na biyu a raka'a na uku ina ganin ga abin da na karanta gani har matan da ke cikin nan ba da ta gane shi ne muka mike muka ci gora ka daya to a nan sujada mai zami kablo ko ba bi a'a tsakaninku da Allah ku yi adalci yan sujada kabli zami ko ba'adi a ragin da muka yi mun miƙe mun kawo ƙarin yanzu mun yi raka nawa hudu ba me ba ragi yanzu mun ƙara sallama mun ƙara magana yanzu ne ake bin mu ƙari ko ragi wani sujada za yi ba a za a yi ba za a sake limami a garinku ba ba za ki liman ba an gano wannan shi ne malami ana ya ce waka zalika iza sallama haka da mutum zai sallama wa kada bakiya alaihi abu salatihi hakika wani ɓangare na sallan shi ya saura sun ha sai ya ciko wannan abin da ya rage ba kada a tammaha ya cika sallan shi kenan wasalamun min ha ziyada wancan sallaman da ya ƙari ne wasu juru fi zalika sujadan da zai yi a nan ba'ada salami sujada ba'adi zai yi ni li'annahu irghamun lishaytan domin shaɗan ya nemi wasa da shi ya kunyata shaɗan. yawa an gani yanzu hadisin na yawwa tambayar na da mahimmanci yanzu wanda ya fito shi ya magana ya gyara yanzu wannan maganan da ya magana ne na gyaran sallah bai da laifi magana ce ne me na gyaran sallah yanzu ba ya sa maraka biyu ba an guje mai da ɗaya yanzu in ya tashi zai bi maraka ɗaya ne yanzu ya sa maraka nawa raka uku za mu sallama shi ba zai sallama ba sai ya miƙe sai kawo raka ɗayan shi in ya zauna ya tafiya ya raka nawa hudu shi ma sai sallama sai ba a ji shi cikin. Allah ya sa mu dace la ya ce wa amma idan shakka walam ya tabayyan lahun rajihu misali mutum ne ya sallama amma da ya sallama sai ba abin da ya karkata a kan shi fahuna imma an yakuna salla arba'an ko dai ya zama raka hudu ya yi aw Hamsan ko biyar fa in kana salla Hamsan in raka'a biyar yayi fasajadatani yashfa'ani lahu salatuhu to sajadu guda biyun da yayi din nan sun mai sun maida mai da sallan da ya kara na biyar da waɗannan sujadu guda biyu sun zama raka'a biyu liyakuna ka annahu qad salla sittan la khamsan sai zama yayi raka'a shida kenan ba raka'a biyar ba wa haza inna ma yakunu qabla salami to nan in ya tashi sujada sujada me zai yi qabla zai misali ke ne kika zo sallah kika kasa gano wai ma me kika yi kina shakka a ranki kuma haki gama sallan baki gano ba sai kike gini akan karanci ashe raka'a hudu kika yi sai wannan tunanin ya baye akan ki kika ce raka'a uku ne in ga za ki raka ɗaya ko in an haɗa ya zama raka nawa eh raka biyar to a nan ba su ba a zaki ba su jada ƙabli zaki in kika ƙabli to da wannan sujadu biyu na sahau da wancan raka ɗaya da kika ƙara biki san da ita ba sun zama raka nawa shida sai a ɗiba raka hudu sallan ki na azar ko la'asar misali sai a ɗauki waɗannan sujadu rakawai guda biyu a matsayin na fila kawai ka samu lada an fahimci wannan Allah maɗaukin sarki ya samu dace kai da aka yi fara da a gida yanzu ya zaki hmm haka zaki ko eh in haka ya faru da ke a gida kin rasa me kika sallata wani irin sujada kike yi kablu ko ba di eh ok din kin ji anan ko Allah ya sa mu dace mahala ya ce wa hazal ƙaunin lade sarnahu wannan maganan da muka mara ma baya a nan wallazi yusta amalu fi jami'ul ahadis su ne wanda ake aiki da su a dukkanin hadisai wala min ha hadisun ma'asti imali alqiyas mahala ya ce ba a barin hadisi a koma ana amfani da kiyasi fi ma lam bihi nassun ga abin da nasi bai zo da shi ba ba a aje hadis a ce mutane su koma suna kiyasi duk waɗannan bayanai da muka zo da shi ya tabbata a cikin hadis wa haqu ma laysa bil mansusi bima yushbihu minhu al mansus kuma ba za a ɗauko abin da ya kama da nassi a ce za a shiga da cikin nassi ba duk waɗannan abubuwan da muka yi bayani nassi ne ƙarara kuma ba yanda za a yi a ce wai abubuwan da muka yi bayani a nan wai ba shi a cikin hadisi ko ko mutum yi wani rabkannuwa wanda ba wannan ba yanzu misali akwai wacce take da bayanin wani rabkannuwa wanda ba mai bayanin shi ba a nan ta kawo mu ci na hmm. hmm. ba su bi shi ba sai su su. ai eh mana in haye za su yi ai in mutum na bin liman sallah ya riga ya shige kurkukun liman bayan da zai ya riga ya fada kurkuku an gane Allah ya taimake mu wannan bayani malaji ku duba fatawa majmu'ul fatawa juz'i na 24 a shafi na 23 mala yace sujudu sahawi li tarki shay'in min as-sunan ana yin sujadar rafkannuwa ne idan mutum ya bar wani abu na sunna a sallah kun ji wannan in kin bar abin da yake farilla ne ko rukuni wannan gaban ya ɓaci ba saho zarki ba misali ke ce kina sallah da kike sallah sai kika manta kin yi sujada ɗaya ne a sallah a raka na biyu sai da kika miƙe kin yi a raka na uku sai kika tuna ab ai raka'an ki na biyu ai sujada ɗaya kika kin bar ɗaya eh yanzu me za a yi za ki sujada ƙabli ne ko sujada ba di eh sujada ƙabli za a yi ko ba di eh an bar mene na ya suna abin da aka bari farilla ko rukuni to zaɓi ɗaya farilla ko rukuni a'a don Allah yanzu ku jima wannan matan yanzu don Allah jada cikin sallah farilla ce ko rukuni ne wato farilla ce to mu je a farilla yanzu wanda ya bar farilla cikin sallah Hmm? ku faɗa me ya bari eh rukuni wa ta gaya maki rukuni ne ta ta faɗa da bakinta ba yanzu mun bar sujada ɗaya a sallah yanzu ya za mu gyara sallanmu eh ok ba ta gyaru ba sai mu sallama sallan sai mu faro wata sabuwa a gefe to ya za a yi an ce ya za a gyara kuje ba ta gyaru ba misali ku tsaka ku ji yanzu kina talge sai lalace aka ce ba zai gyaru ba yanzu ya za a yi da wannan talgen eh ba sai a zubar ba sai a zuba sabon talge aha yanzu wannan sallan da ba za ta gyaru ba yanzu ya za a yi mata cewa nike ba sai a zubar da sallan duka to ya za a yi na yawwa sai a sujada guda biyu ko ƙabli ko ba bi na sa gina wata a ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku baji suran mu ne muka zo sallah muka yi raka ɗaya lafiya lau a raka na biyu sai muka yi sujada ɗaya ba mai sujada na biyu ba sai muka miƙe sai a raka na uku muka tuna yanzu tsakaninku da Allah al'umman annabi an bar ma kenan an ce a yi sujadar hawu qablu ko ba'adi yanzu tsakani da Allah an bar farilla ko rukuni a ce farilla ko rukuni ba su da ƙarfin da za su jawo ƙabli ko ba'adi a zo a gyara sallah to zarke su a yanzu na eh shi gaba za a sallah kawo a share kawai aha kaga kaga kaga babban malaman fikihu ta ce ai abin da za a yi kawo a share wannan sujjada yawwa kun ji bayani na gaskiya ta ce ai sallan za a ci gaba malam ana gama sallan sai a lalo sujjada ba a da sai a yi haka na gode a'a aya jama'a ku ji wata magana ina ba ba ba ba ba wai kun ji abin da wannan malamin ke cewa wai raka'a na uku sai a maida ta zama na nawa ita na biya kai ta ina na to ku saurara yanzu mun ɗauki na biyun mun jingine ta na uku ta zama ta nawa to sai a yaya sai a ɗauko na hudu ta zama ta nawa eh sai a ɗauko ta sai a ƙara wata ta zama nawa yawwa to bari ku ji kafin mu dawo nan bari mu je wani waje mutum da yake da mata hudu sai ya sake ɗaya tana idda sai ya auro wata Ah, ah. ah, na? yawwa da ka saurara dama nan nake son a zo yanzu misali kun yadda wancan matan da ya saka ba da gama idda ba matan shi ne in yaje ya kawo cefane zai kawo da cefane za a rabon kwana da ita a to in ba za a rabon kwana da ita ba ba ta shi ba ne nan gai <laughs> ku zo masu adalci yanzu matan can da ya saka ta hudu matan shi ce zai riga ba ta kudin cefa ne za a rabon kwana da ita ku saurara ku saurara ku tsama fatawa ɗaya za a rabon kwana da ko ba za a yi ba za a yi madalla yanzu matan shi nau kenan yawwa yanzu ku saurara yanzu kun yadda da ya karo wata wancan ba ta gama idda ba matan shi sun zama nawa mare sun zama nawa biyar ko aya aya bari ku saurara ku ji to ku tsaya ke kake mata bayanin komi yanzu mutum da ke da mata hudu sai ya sake daya tana idda sai ga wata sai auro ta limamin juma'a ya daura masa aure eh a ke tsaya kawai wannan limamin juma'a ya ɗaura auren kuma aka samu 'yan madina su ne shaidun auren ma da malar sha'aibu da malar salisu ma su ne shaidun kuma wallahi waɗannan momi ne duk da shi ƙura'ani kuma su ne shaidu na ku saurara yanzu matan shi nawa yanzu kuna son ku ce wancan auren da aka yi bai yi ba? sau saki ɗaya eh ok yanzu matan shi nawa a ku saurara ni na so ku batawa ɗaya matan shi hudu ko matan shi biyar hudu ne to ashe idan mutum ya saki mace ba ta gama idda ba har yau matan shi ne ko ba ta ba zuwa unguwa sai da izinin shi ba ta ba kaza sai da kaza na shi ko madalla ai kun ga mun ci wani riba anan alhamdulillah kina kun yarda da wannan yanzu misali mu komo karatunmu yanzu kuna kuka ce a jingina wancan raka'a sai raka'a hudu in aka hada da wancan jinginan niyan sun zama raka'a nawa ana sallah a za raka'a biyar ne to ya za a yi da wannan jinginan niyar? <laughs> a ku taurara. ni fa yanzu kina magana da ya saba ma ƴan uwanki duka su sun ce a jingine ne ba fa su ba ba su ta ɓaci ba ki ji wannan oho to ai ku ne ba ku bayani da sai ku ce ta ɓaci oho to ai ni ku ce a jingine da abin da aka jingine an aje ne da a ɗauko an ji mai amfani da shi ko oho to ai ku ne ba ku bayani ok ita wannan sallar za a yadda ita ce ko Oh, to to yanzu na ji ai ku ne ba kwa bayani Allah ya sa mu dace mala ya ce man taraka sunnatan nasiyan duk wanda ya manta da sunna da mantuwa sajada lissahawi to zai sujada don sahawu ni kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da ya ce li kulli sahawin sajadatan kowane sahawo sujada biyu ne wannan hadisi kyakkyawa ne al abu dauda da ibn maja suka fitar da shi da abu dauda albani ya inganta hadisin wa huwa sunnatun ba da yace sujadar sahawu sunna ne la yakunu wajiban ba wajiba bane li Allah ya zidal faru ala aslihi saboda mutum kai ya ƙara reshi kan asali karanta sailal jarrar na Muhammad ibn Ali ash shaukani a juz'in farko shafi na 275 Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik assalamu alaikum